Hello? Okay, alright. I'll talk to you later. It is late hour already. Okay. Okay. Hello? what are you saying? what are you saying? Alhamdulillah. I don't understand what I'm saying. Are you a monkey? Yes, yes. Monkey. Yes. Don't touch me. Oh. Ah, what are you? Me i e faruwa? Na gaji ya. Lafiya lau me faruwa? Understand me? Alhamdulillah. Okay, talk to me please. Ai ga na waya so. Malam t e f a r o w a na rantse da Allah malam <laughs> tun da na ce ina so zan je London a ƙauyen <laughs> na shiga motar da ake lodin mashin <laughs> tanka take ko menene a rufe dai take ba ke ne ba sai a can sama to ni dai ga a London na rasa inda zan so kan kwana na rantse da Allah London kai wa ga maka nan London ne London ne mana ah. ga irin guraren da muke gani a TV to nan bari in ga maka nan ni rigasa ma nake ma in ga maka ka san ƙauyen rigasa ina rigasa eh. nan ba London ba bane. Excuse me, I don't understand what you're saying. Please, I'm going. <laughs> Nan ba Haifa. Kai wannan wannan da kake ganin su makaryata ne kana yan karyan nan ne. Nan ba London ba bane. Malam, dan Allah ba London ba ne nan. Ba London ba ne. Eh, saboda Allah. Kwarai da gaske. Eh, to ina ne nan? Kaduna ce nan. Ya ƙarya ne. Na nan ce da Allah ƙarya ne. <laughs> Saboda Allah. Ya za ka ce nan garin Kaduna ne. Babu irin nan Kaduna, ba irin nan Kaduna. babu irin nan a kaduna in ko abuja da ake cewa in ba na ganin irin na a tv kana ji eh ina ji bari in gaya maka ka ji daga in akwai inda daga inda ma ka zo to gara ma kai sauri ka lallaba hukuma saboda nan garin kaduna ne ba wai inda kake tanin ba london ba ce ka gane amma kai ka ganin ya maka mai da london <laughs> abu ɗaya zaka faɗa in ya dama nan eh. in ka ce ka rantse da girman allah nan kaduna ne ta abin sai yawa ga gaskiya garin zuwa kuma <laughs> to in ka faɗa haka na yadda kai idan kai me nuna ma haka <laughs> kawai ni dan karan tsaye haka na yadda to wallahi nan Kaduna ce saboda Allah wallahi Kaduna ce ba a ah!